salawatullahi wa salamu alaihi baya ka yin uwa gurguje assalamu alaikum wa rahmatullah ya dace da yammaci na tara ga wata na rajab hijira 1441 da biyu wani ya dace da yammaci na 21 ga wata na biyu shekara ta 2021 miladiya ta nabi isa alaihi salatu wasalam a nan cikin sunan tirmidhi za mu tashi daidai ga hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida daidai a cikin babu ma ja fi karahiyatin nuba babu da ya zo a cikin haramcin wafce ko kwace ka wauta ba hannun mutum ko ka kwata ta karfi duk da cewa annuba yakan kama da ƙasar tsariƙin amma ba a kira ƙasar tsariƙin sai in ya zamo cewa ka sa ƙarfi kun yi kiki ka ka da shi ka kwata a hannunsa amma da za ka ɗauka ka wabta ka gudu wadda ba za a kirawo shi a zauta rikin ko fashi ba ya sa abubuwa kalimatun za ta sila a sariƙa a nuhuba a salam a zauta rikin an gane ko to duk wayannan suna da alaƙoƙi amma suka rabu ta wata fuskoki ƙwarai da gaske duba ka ibi kayan mutum ka wafta idan ya zama shari'a ta baka dama an fita daga wannan layi an gane ku in shari'a ta baka dama kamar da mujahidai an sun je wuzirinsu ya kare sai suka ce wa mutanen gari su yi mutu da abin suka shari'a ta ba su dama su kwata wani haka yake ya tabbata cin hadisi mun karanta wannan da kwallon sani bu rashin bu maka da sana hannadun ba da sana abu abu ashwas an sa'id ibn masarukin على عباية ابن رفاعة عن أبيه عن جده رافع ابن خديج قال كتوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج سابق النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو تتفيا wata kaddama sara'anun nas sai masu gaggawa masu ci da zuci cikin mutane sai suka gabata fata'ajjalu suka yi gaggawa minar gana'im suka yi wani abu daga cikin ganima faɗaɓaho suka dafa wa rasulullah sallam fi ukuran nasu annabi sallam shi kuma yana baya bayansu kenan bai matso wajensu ba bai ƙaraso wajensu ba famar rabin kuduri a nabi wasallam sai ya zo kan wannan tukwane da suka daddora suna dafa wannan abinci famar biha sai sa a ɗauko ilan tukunyaye fa uku fi'at aka zubar da su ya da a zubar da wannan abinci sun makasama bai nahu sai raba musu ganimarsu a maimakon ba wancan ɗin ba Fa fa'adala sai daidaita ba'iran raƙumi ɗaya bi ashir shiyahin daidai ke da tumakai ko raguna goma ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر به عن أبيه أما لتك حديث صحيحني يوم عباية ابن رفاعة لان رفاعة ابن رافع ابن خديج وكلهم ثقات نفس الثقات rafi' bin khadija صحابي ne na annabi sallallahu to wannan malamai suke ta sabani wajen fahimtar ma'anar wannan hadisin an ambace shi babi na karahiyatun nuba haramcin kwaci to wai suka ce ai wannan asalin sababul wurud na hadisin kwata suka yi a wajen mutane sama abin da yake bukatar su kwata suka yi a wajen mutanen gari to annabi sallam da ya ga wannan abin da suka dafa abinci ne na kwace sai kifa an gane ku annabi sallam bai yadda da kwace ba ina ba ta gane bai yadda da ka kayan mutane ba ba a yin kwace an hana kwace a shari'a Ga shi masu sanan waya duk da cewa wani kwacen da ake zina rashin kunya ne da sun kalli mutane sun zama kamar kabewa mutum yaro ya sha kwaya ya sha hayaƙi ya rarrake shi ya zo ya same ka ƙato kana takawa da ƙyar ya ce kawo waya ka kuma ka ce ungo saboda kawai zai ɗauko kayan ke ko zai da ke da gora kai kuma ga sha kake yawo ya tsiga ɗinka a irin al'ummar da ka san ba ga su ga yadda suke ba wanda mutanen da ba na mantawa inda aka yi ƙomu inda aka ruke ma aka yaye mu ba na mantawa idan mai gidan zai fita da magariba ya karɓo hularsa ta wanki sai je ya ce tawa, ɗauko min sayi na zan je in karɓo hulata tun ba zamanin da ba sai ga ta ɗauko mai sayi ya sanya sai ya kifa malamari je karɓo hula ko ba taɓa an ci wani abu ya faru ba amma dai ka'ida in dai magariba ta yi zai fita sai ya saya wani abu a jikinsa an gane ko sai ya saya kai kuma shari'a ba ta hana ka ba dokar kasa ba ta hana ka ba akwai makamin da dokar kasa ba ta ce ba za mutum ba zai mallaka ba a'a makami ne tashi sai ka nemi izinin hukuma kai maka mallaka kana ganin za ka iya gina katin gida ka hau katuwar mota ka sa katuwar riga ka je ka yi aure ka yi kaza ka yi kaza amma baka tunanin ka kuma ya za ka wannan nishima ta tabbata kawai ne zai ce zai kwace ma ita kuma Allah ce wa in duma illahu fasata'tu min quwwa hadisi cikin al-musnad al-hakim bin ah, ah, al-hakim da sabori da sanadi wanda yake hasan yace ala inna quwwata ram harbi kayan harbi su ake nubi da kowa ka fita ta hanyar da ya kamata a hukumance bisa ga tsari ka mallaki kayayyaki ka tanadi kayan aiki wannan sauke gaya mai ce wallahi wani abu da ya gani ya zama masa aya ya ce ko sun zo daidai wajen gwamnati sai ko ni yaro ta ne su farawo wace ba ba kawo ya ce ka sai iya masa da waye ce gashin dauki da ya ce yaron wawa ne kawai sai sun kuya zai dauka ya ce wallahi ka shi dai ya ga yaro ya sun kuya amma bai sun mai ba kafin ya sun kuya na tsohon ya farɗe shi sai ce mace ya ce ku ne sha-shashe ya ce mu zamaninmu mu yan tauri ne baya mana wannan iskancin hatu kabewa wani hadisi ne sa'i قال حدثنا بذلك محمد بن خيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح وعيا وعباية ابن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وابي الدرداء وعبد الرحمن بن السمرة وزيد بن خالد وجابر وابي هريرة وابي ايوب قال سام محمد بن غيلان قال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا شيء من انتهى بدو وند قاشي yayi wafce فليس منا baya tare da mu wannan hadisi na cikin musnadul imam ahmad bin hanbali da هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث أنس حديث صحيح بما جاء في التسليم على أهل الكتاب باب لك مغانا أكي شوى يا يا أكي أمسى وأهل الكتاب سلمة يا ذا أمسى مسلمة إن سمك سلمة يا ذاك أمسى قال حدثنا قتيبة قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام كركو فاري ويهودا وكريستوتي بالسلام كركو فاري مسلمة وإذا لقيتم أحدهم إذا كنتم متتنسوا في الطريق أهنيا فاضطروهم كما سيسوا إلى أضيقه zuwa mafi kuncin hanya ma'ana su kuntata hanya ma'ana ba a matsa musiri su su matsa maka eh in kun to sun to sai dai sun su matsa kai ba za ka matsa ba wannan shine kaida domin al-islam ya'lu wala yughla alayhi وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح حديث صحيح قال سعد بن حجر قال قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتوتي إن اليهود للا يهودا وإذا سلم عليكم idza sallama alaikum ahaduhum idan ɗayan su fa zai muku sallama fa inna ma yaqulu cewa yake yi cewa yake assalamu alaikum kuna ji assalamu alaikum ku mutu mune muku fatan mutuwa da fatan halaka fa qul idan suka faɗa ka din to kai ma suka ce alaika ba magana ka alaika kawai ma'ana abinda ka roƙa man akanka ya fara kanka. an gane ta ce assalamu alaikum a gane wani sai ta kata ga wasu assalamu sallah kama haka ba suke faɗa garin ko kakala ko wani abu da shirin su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ga ji kamar yana assam assam almuti kenan wani halak mutuwa da halaka kenan assalamu alaikum wannan shine هذا حديث حسن صحيح حديث صحيح باب ما جاء في كراهية المقام babu da ke magana akan haramcin zama bai baina azhuril mushrikin tsakanin mushrikai ma'ana mutum kai kadai ne baka da karfi kowa mushriki ne makocin ka dama da hagu gaba da baya duk kafire ne kai kuma ka je ka tare da iyalinka a nan kake zaune wannan kai ma ka san baka baka nemo kanka wato baka kanka adalci ba shari'a ta hana zama a tsakankanin su amma ya zama cewa kana da karfi irin yadda suke da ƙarfi ko ma sama da nasu wannan ba za a ba domin yana daga cikin mujawara ɗin da shari'a ta ba da dama si maka wa in a'adun min al-mushriki na stajaraka fa jirhu hatta yasma'a kalamullah kuma abrigu ma amana idan wani ɗaya daga cikin mushrikai ya ce zai makwabce ka fa jirhu makwabce shi din hatta yasma'a kalamullah dan ya ji zancen Allah kaga anan abin da ake nuna tunda shine ya bakunce ka ko ya makwabce ka siyakin ayan na nuna kuka biya wa a wajen ko kuma ya zama cewa kuna da karfi irin yadda su wasu da karfi to amma kai ne can kwalka ce za ka zauna tsakanin shirke shari'a ta hana karahiya a nan a wajen bakin su wato suna nufin haramci kwarai da gaske قال سهناد قال قال حساب معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن كيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد shine mafi ruwaya yawan ruwaya da qais ibn abi hatim qais ibn abi hatim shine kadai tabi'i mai ruwaya wanda ya rawaici hadisi daga wajen al'asharatul mubashshirun bil janna an gane ko al'asharatul mubashshirun bil janna eh ya rusu 146 bayan jira annabi sallam shi wato Isma'il ibn Khalid na'am Isma'il ibn Abi Khalid yake to an jaririn qais ibn abi hazim yake cewa ya zo daga jarir bin abdullah yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan ya aika wata rindina ila khas'am izuwa kabilar khas'am fa'ita sama nasu bi sujuji rindina mayaka ya aika to kuma a su akwai wasu ƴan tsare ku ko ɗaiɗaiku na musulmi da suka ga musulmi sun zo suna yaƙi kawai sai su kuma suka nemi tsari su ba wa kansu kariya bi sujuda suka faɗa sujuda suka sujuda ma'ana don musulmi su gamsu da cewa ai yan gonsu ne musulmi su kyale su ina fa'asara a a fihim alqatl nan da nan wato sabai suka haɗe su masu kashe su baki ɗaya suka gaggauta su masu kashe hajji mai masu yin sujuda fa balaga zalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya kai iske alaihi wasallam fa amara lahum bi nisfi bi to wannan amara lahum bi nisfi alaql shi ne kare abin da yake shari a cikin ruwaya wannan hadisi wato sai umarni da cewa da a ba su rabin diya duk wanda ya mutu nan a cikin su a bayar da rabin diya ransa na ba ta gani sai al'aqil bi ma'ana diya wa ce ana bari'un ni na barranta inji manzon sallallahu kulli muslimin da dukkan wani musulmi yuqimu da yake zaune baina azhuril na tsakanin mushrikai qalu suka ce ya rasulullahi annabi Allah walima to ta yaya ƙalta ce la tara a nara huma ba sa haɗuwa to nan malamai suke cewa ai hukunci ɗaya baya haɗa su wasu ka ce ta yadda hasken fitilar gidan nan yana haska fitilar wancan gidan na ta gani la tara'a narahuma abun da ya fi kyau hukunci ɗaya ne baya haɗa su duk sanda aka samu bamban aka sha bamban na aƙida dole manufa da ƙudiri ya sha bamban kai ɗan bida'a fa kawai fa manufarsa ba irin taka bace kallon da kake wa Allah ba haka yake masu kallon ba tunaninka akan manzan Allah wallahi ba haka ni tunaninsa ba tunaninka akan lahira ba shi ne tunaninsa ba to yana ga wanda fafau ɗungurungun makon rabu da shi gara wancan za ka yi sallah zai yi sallah in ka kalli gabas zai kalli gabas ko a baki da wanda gasin zai iya cewa shi ma ƙur'ani na sani hadisi shi ma na sani ko a baki zai iya faɗa ato musamman ga wanda bida'arsa ta zama ta wato ta kuntata ko agogo ce ta fuskara ta yi muni kwarai da gaske a baki zai iya faɗa wasu abubuwa kwarai eh to wannan shine la tara'a na rahuma ma'ana babu wani kunci da yake hada su guda ɗaya babu wani kunci kwaya ɗaya ɗaya daya da yake hada su na'am wannan hadisin sahihi ne banda wancan labasin قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدته عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن كيس ابن أبي هازم تقول لك عن كيس عن كيس عن أنا إن إسماعيل بن أبي خالد حين أروى أصحاب آه، قيس بن أبي, آه، أبي حازم عن سيوشي ما برواية لك وزنسا سنقول لك أن هذا حديث hadisin أن cewa kai kai tsaye ya ce da kaza amma magana jarir bin abdullahi al-bajali wato shine a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gani tsakanin qais da nabi sallallahu akwai wasifa qais bin abi hazim a da cewa fi kyau 85 su bayan jira nabi sallallahu daga makka zuwa madina da kuma ga jarir bin abdullahi al-bajali akhiru sahabati islaman karshen wanda ya musulunta cikin sahabbai kenan ce domin shi ya musulunta ne bayan saukar ma'ida tsakanin ma'ida da rasul manzo sallam shekara 83 ne kamar da suyuti yake faɗa a cikin al-itqan fi ulumil qur'an na'am kwana ba ba dai shekara ba shekara da ce? yau kwana nake so in ce subhanallah kwana <laughs> to shi ne suke cewa wa filbami an samura to shi وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية وسمعت محمد يقول أصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إيه إن دي ما كان مرسل لي أما تونت دي ما واتو مسند وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين كركوا زولا المشركين ولا تجامعوهم kada ku yi tarayya da su cikin wani abu fuman saka da duk wanda ya zauna da su aw jama'ahum ku yi tarayya da su ko kuma irin su an gane amma shi wannan hadisi cikin sanadin sa akwai magana wacce abin da yake mafi inganci shine hadisin da yake wannan babi wanda muka karanta babu waje fi ikhraj al-yahud wa nasara babi da ya zo a kan ijila fitar da yahudawa da nasara min jaziratul arab daga wato tsibirin larabawa ma baki daya ijila'u nasara ko al-yahud min al-madina wannan ya tabbata kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umari da fitar da su Umar Khattab shi fitar da su kamar da cikin musnad imam Ahmad bin Hanbal sunan Abi da Rukusu قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال قال زيد بن الحباب قال قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مثل الله إن عشت إذا هر نارايو ناك آل ونسأوها الرئيطين إن شاء الله بإذن الله لو أخرجن اليهود والله سينابت اليهود والنصارى لنصارى من جزيرة العربي daga tsibirin larabawa baki ɗaya allah na da hikima ajiye wato musulunci da ya ajiye arab da fito da shi ta nan gun kamar yadda umu kumanta ba mai littafin wannan na mai wannan mai littafin nan na kutura wani littafin na tarihi wannan rashin kudu allah yana da hikima da yawa da ya ajiye musulunci a wannan gurin da kuma fito da shi ta wannan gurin tsibirin laraba an kula ko a ma kuka kalla za ga kamar wani gida ne da kofar sai aka keɓance su iya su ɗan kaɗan da bai gama haɗewa ba na fata an gani ta ko'ina ruwa ya raba su duk ɓangaren da yake ba su ba ta kowane yanki ruwa ya raba su da wanda yake ba su ba sannan da kuma irin ɗabi'a da tada da ubangiji sama ta'ala da ya sa musu da karamci sama da kowa a duniya kuma har yanzu balarabe in yana cikin hayyacinsa yana da wannan ɗabi'a har yanzu balarabe in yana cikin hayyacinsa ina nake nufi in yana hayyacinsa yana da wannan ɗabi'a suna da karanci suna da izzatun nafs suna da kirki suna da sanin ya kamata kuma akan manufar da suka yadda da ita suna yadda su mutu Duk can balarabe haka yake idan balarabe ya yadda da abu zai yadda ya mutu a kansa kusan ba wanda yake da wannan sifar sai shi har yanzu da kake ganin kamar duniya ta hau kansu waye da shirinsu wallahi ana iya zuwa gargarar da za su iya cewa su mutu kuma har yanzu dinnan da kake gani ƙwarai da gaske yake cewa idan na rayu na yi tsawon rai na ukuri jannar yahuda wallahi sai na fitar da yahudawa wa nasara da nasara min jazetar arab daga tsibirin larabawa fala atruku fiha illa muslima ba wanda zan bari a ciki sai musulmi hada hadisin hasan sahi Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda wannan aiki yayi shi da yawa kwarai da gaske dan shi ba dan ba dan ba ma kamar yadda Sheikhul Islam kawa a cikin littafin Iqtiba'u Sirat al-Mustaqim li mukhalifati ashab al yace da Umar yace ya so ya hana wani musulmi ya ya magana da wani yare in ba da larabci ba domin ita ce kadai daya daya hanyar da za a sauƙaƙe maka wajen fahimtar addini an gane ku to amma a hana mutum ya magana duniya wani ko abin da sauransu ba zai zama haka ba domin diyarurka na Allah wa qalu lil junudi lima shahitum alaina qalu an taqana Allah alladhi an taqa kull shay an ka yan wuta za tambayi gabobin sarana yawa dabe kuka wani mummunan shida akan mu sai ce ah ai Allah shine ba mu furci wanda shine ya bawa kowane mai furci furci an gane ku wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma sabanin harasanku da sabanin launin fatinku Allah ce tsara wannan amma dai tabbas kasancewa ƙur'ani gaba annabi sallam gaba cikin annabawa musulunci gaba a cikin kowane addini da kuma Allah ya saukar da musulunci da wannan yaran wannan koda babu wannan su da yake nuna cewa larabci ya sha kan kowane yare to tabbas wannan alama ce take nuna haka an gane hadisin da yake cewa wato ashibbul araba li salasin ana arabi wal qur'anu arabi wa kalamu al jannati bil bai taba hadith bi tabadis ni taba taba tabataba hadith ne na'am babu ma a fi tarikati rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu da yazo akan kayan gadon manzon Allah sallam da me da me ya bari kuma shin bayan ya bari za a gaje shi ko ba za a gaje shi ba wannan yana daga cikin shiboyi da suke tasowa a wannan zamani a kula da shi kwarai daga ciki قال لسان محمد بن المسنى قال قال لسان أبو الوليد قال قال لسان حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك فاطمة فاطمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تازو دان سيدنا أبو بكر سيتك تشوا وانين زي غاجيك إذا كارسو أشكين دوكيك ƙwada ce ahali wa waladi mata na da ‘ya'yana ahali na da ‘ya'yana an gane ku? ƙwada ta take cewa famali to ni kuma don me la'ari su abi ni ba zan gaji na baban ba faƙala abubakar sai abubakar da ke sami'atu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mu annabawa ba a gadonmu walakin ni sai da cewa ni abubakar a ulu zan ɗauki ragama da wahala da nauyi man kana rasulullah salmi ulu ga dukkan wanda annabi salmi kasa ce na ɗaukar nauyinsa zan ɗauki nauyinsa wancan ba wai kenan sun yi ne zan su cinye dukiyar ba domin da sun yi zan su cinye dukiyar ba su ɗauki wancan nauyin ba dukiyar ma mai aka bari shi kuma cewa za a ci gaba da ciyar da su a kula da su da shi su zuwa yaushe ba wanda sani sai Allah eh to wa unfiqu kuma zan ci gaba da ciyarwa ala man kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alai ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kace na ciyar da shi to menene ne kuma Allah a gane ku me a cikin nan wannan hadisin sun yi maganganu da yawa akan sa musamman ta bangaren shi Hammad bin Salama kwarai da gaske wanda ka je na ji wani ta taɓarza da shotansa a kansa yake magana gane ko a kansa yake magana hamadu bin salama hamadu bin zai hamadu bin zai wato shi ne asibatu a wasan kamin ya fi shi ƙarfi ya fi shi inganci har ma za ka shi wannan wawan zabari na cewa duk hadisin da ya zo ta hanyar hamadu bin salama ni ban yadda da shi ba a gane ko ni ban yadda da shi ba wani hadisi yana nan yin suna bi da wani suna wato yana cikin kwamfusa da imam ya shirbi na da kuma wannan sanadin duk ta hanyar hamadu bin salama kwarai da gaske hadisi ne sahih an gane sannan baya ka wanda ya cikin sahih bukhari da muslim wato ba da wannan ba wannan yi gabace baki daya an gane abinda ya bari shine iyalinsa matansa da wato da yayansa so cikin wannan babu cin karo a ciki an gane ko babu cin karo a ciki kwarai da gaske wani hadisi na ahmad bin salama hadisi na sa'i za mu ji karin bayani a ciki وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن قريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقالت لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نوع رواية حماد بن سلمة حديث ني صحيح قال السابق ذلك علي بن عيسى قال كان حسن عبد الوهاب بن عطاء قال كان حسن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن فاطمة أن فاطمة جاءت أبا بكر أن فاطمة تزوج أبو بكر وعمر تزوج مع عمر على وقت خليفة تنسى تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه قال gadinta daga النبي صلى الله عليه وسلم kula wancan sanadin irin wannan sanadin ne duk dai suna haduwa kan shi wato a hamad bin salama ne kwarai da gaske wancan sanadin irin wannan ne kuma kowane ya inganta kowane ya inganta tare da cewa hamad bin salama yana da sakaci eh? yana da sakaci wajen inganta hadisi kwarai da gaske a wasu lokutan ma yakan yi ta dalisi eh? to amma wannan ya kubuta domin da wannan sanadin Ahmad bin Hanbali ya kawo shi Imam Tirmidhi ya kawo shi an gane ko sannan duk wanda ya kawo shi cikin wato malaman suna haka da wannan sanadin ya kawo shi baki da hmm. kuma sannan hadisin ya kai ka ce masa ya kai matsayin mutawatir domin waɗanda suka rawaito shi cikin sahabbai sun kai kimanin wajen mutum goma sha wani an gane ko ka duba littafin al'azharin mutanasir rabil hadisi mutawatira za a gan shi a ciki lamuwar su matar kanau sadaka littafin na imam suyuti yake cewa da ta zo tas'alu mirasu hamin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana tambaye gadata daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sami'na rasulullah man ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi cewa inni la urasu ni ba a gadata ta take cewa wallahi na rantsi da Allah la kuma abadan ba zan sake yi muku magana ba har abada akan wannan gada ba wai har abada ta yanke tun da yanzu sun hana ta gado ba a akan wani tun da kun tabbata annabi ya yi faɗa shi ke na ɗauke ke eh? to amma makiya Allah sai suke tsayawa yana baka ce fa ma tattara su wala huma ba ta yi musu magana qala ali ibn isa alubin isa wanda suka ne shine wato malami imam tirmidhi ne yace ma'ana la'ukan la kuma ma'anar ba zan sake muku magana ba ta'ani tana nufin fi hadal mirasi abadan akan wannan gada ba wai ta yanke alaka da su wasu da sun cinye mata gado eh? an tuma sadiqa ne domin ku masu gaskiya ne abin da ka faɗa to amma ka san haka ake sai a yanki yana to ka ji abin da ta faɗa ga shi abin da kuma a rawi a alubi ma rawa marwaicin abu shi ne mafi sani da abin da ya rawaito an gane albin isa din nan da ya rawaito wannan hadisi ga shi abin da ya faɗa shi ne shi ne kwakwale da gaske ko ga shi ya rawaito hadisi dan me ba ma shari'i ba ne ko wani shi tirmizi din ko na wani abin da a'a shi wanda ya rawaito ne ke fada وقد روي هذا الحديث من خير وجهه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وصعيش قال رساء الحسن بن علي الخلال قال قال أخبرنا بشر بن عمر قال قال حسن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن عوس بن الحدفان قال دخلت على عمر بن الخطاب يتناش وجه عمر بن الخطاب ودخل علي عثمان بن عفان عثمان بن عفان ياشق وجنسه وزبير بن العوام زبير العوام عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص لسعد بن أبي وقاص ثم جاء علي سنة سيقى علي كنا جي ولا عباس كما عباس يختصمان sun zo ne suna masu neman haƙƙinsu ko suna rikici a tsakaninsu faƙaɗa umar laun su umar ce an shi dukun ina muku magiya billah da allah allazi bi izini ta kuma sama'ul ard wanda da izininsa ne sama da ƙasa ta suke tsaye alamuna kun san cewa yana gaba da sabon yake gaba ki ɗaya, ko da kowa yake wanda suke zaune a wajen kun san cewa ka duba ya musu magiya a matsayi irin na sabai wanda ko ya musu magiya ko bai musu magiya ba su karya ba wanda wai gadon nan gadon ne, gadon gona ne gadon gona ne wanda abokar ya fi ta ya baya an gina masallacin madina wanda abubakar ya ba da kwatankwacin ta ga annabi sallam a gurare daban-daban wanda umar ya ba da fiye da kwatankwacin wannan gona su hudu wanda abdurrahman dan auf din ya ba da fiye da kwatankwacin ta su takwas wanda usman ya ba da ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin danta a gurare daban-daban aka yi musu magiya akan wannan fa gona gona kwaya daya hawa mai ka duka wannan magana fa kan wannan gona ne fa ake wannan magana fa na kun san cewa anna Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce la nurasu ba a gadon mu annabawa ma rakina duk abinda muka bari ma rakina duk abinda muka bari na dukiya sadaka sadaka ne ga al'umma baki daya kun san haka ƙalu duk wanda yake gudun suka ce na'am idan hadisi mutum hudu ma cikin sabai ya ga mutawatir an gane da suka ce wallahi haka ne mun halitta annabi sallallahu yana faɗa haka ba ɗaya ba ba bi ba ba a guri ɗaya ba ba a guri bi ba ba shi kenan ba ƙalu عمر عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم sanda annabi sallam ya rasu qala abubakar sai abubakar ce ana waliyu rasulullahi sallam ni ne majibincin lamarin manzo sallam a bayansa wani kire ni ne sa waliyin iyalansa waliyin duk wanda yake kula da shi to shikenan fajita anta yanzu kai gashi ka zo wa haza da wannan yana nufin sidina ali ga kan ga abbas kun zo ila abubakar kun zo jan abubakar sanda yana nan tattalubu an ta mirasa kana neman gadonka kai abbas a akhika an gane daga wajen ɗanɗan uwanka gadon ɗanɗan uwanka domin zai zama yana da gado tun da ba alimisar bai ban namiji ba an gane abbas zai yi gado inda a ce kaya ne na gado aka zai gado tun da za a ce na nufa tsuma kaɗai ya bari idan aka ba na nufa tsuma rabi shi kenan zai tafi da gado shi kuma sayyidina ali zai zo ne ya ci gado ta bangaren gadon matarsa in ta bashi ko ba ka ba so wannan shine shi ya wakilci matarsa ne shi kuma abbas ya wakilci kansa ne a gani na da batsuwa tana da rabi kuna ji da kyau shi wato wannan zai zan farban shi kuma albaqi lil abbas ta'siban rabo dinna abbas ne baki daya eh to ce baya ka da ka zo shi kenan wayar da rubu haza mirasa imra'atihi min abiha an gane shi kuma wannan yana nufin da ali ya zo yana neman gadon matarsa gadon mahaifinta nan faƙara abokan sai abokan ce inna rasulallah isallam ta ayyana isallam ƙala ya ce la su ba a gadonmu mata rakana sadaka abinda muka bari sadaka ne والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق tabbas Allah ya san cewa an innahu lallai abubakar sadiku mai gaskiya ne barun mai biyayya ne ga Allah da manzansa rashidin kuma shirayye tabi'un lil haqqi mai bin gaskiya ne da inda take وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح من حديث ما عن مالك بن أنس حديث صحيح babu ma ja a kwanan nabi sallallahu alaihi wasallam yawan fashi makkata babu da zo akan cewa annabi sallallahu ya faɗa ranar da aka bude makka a shekarar takwas yace inna hazihi la tughza inna hazihi lalle wannan gari na makka la tughza ba fa za a sake yakatta ba a matsayin mutanen garin sun kafirta baki ɗaya ba shine abin da ake fassara haka al-khattabi yake fassara cikin ma'arif لا تقسم بأنها أو بأن صيرت دار حرب ودار كفر ولا ساكي أنت أمتين تازم غير كافر تيما amma za a iya samun fada tsakanin kamar yakin basata tsakanin musulmi ko na abu da za a iya samu kamar wannan an samu lokacin abdulmalik lokacin marwa lokacin sahajjaji da sauransu da su samu wannan lokaci bayan lokaci amma na duk za ba za a yaki ta a matsayin ta zama garin kafirci ba إيه. بعد اليوم بيان وين الرانا قال الإسلام محمد بن بشار قال قال الإسلام يحيى بن سعيد قال قال الإسلام زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك آه، ابن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم فأرى لدى كبول مكة ولا تغزى هذه ماذا ساكي أكر ونن قريبا نمكة مسجنة نمكة نكفر بعد اليوم باين ونرانه إلى يوم القيامة هذا تشرع القيامة في الباب عن ابن عباس وسليمان بن الصرد ومطيع وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث وهو حديث زكريا ابن أبي زائد عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه حديث صحيح ما هو جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال بابي لإذو أكل لوكتين أكل أكسو أياكي أسكن ساعة أو لوكة a lokacin da aka fi so ba kowane lokaci ba tun da har yakin ya zama yaki da Allah ai ba yaki ne na shan mata ba a yaki ne na biyayya ga Allah duk abin da za yana da lokacinsa eh wanda sa Muhammad ibn Bashar qala qad sa Mu'az ibn Hisham قال قال حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن مقرن أتادة عن النعمان بن مقرن نعمان بن مقرن أنكشف لوقت سيدنا عمر an gane ku su da aka kenan tazararsa da kata da ibn da'amar sadusi ya fi tazarar wajen shekara 28 da aka kenan wani hadisin munqata an gane ko munqata wato rauninsa shine wannan matsala ta farko shine wato kata da ibn da'amar sadusi lam yarqa an-nu'man ibn muqarrib bai gama da shi ba a nu'man da muqarri nake cewa ga sautu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana idza tala al-fajr annabi sallallahu idan al-fajr yake to amsaka yana kamewa ne gabarin yaki hatta tadlu ash-shams asirana ta bullo fa idza tala'at idan ta bullo qatal sai yaki fa idan tasaba an-nahar idan rana ta raba yini ya raba rana ta taki da kadan amsaka sai ya kame hatta tadlu هل رانتي زوالي فإذا ظلت الشمس إلى رانتي زوالي قاتل حتى العصر سيياكي يتكب ودى ياكي صحيح الظهر لتصل العصر ثم مسك سيكامي حتى يصلي العصر هل سيها العصر ثم يقاتل ثانا سيتكب ودى ياكي قالت وكان يقال عند ذلك وكان يقال أنا تشيوى أنا تشيوى عند ذلك إرن وإن شلو كتاني أنقالي كوتهيجو رياح النصر iskoki na cin nasara suke tasowa duk abin da za ka yi da sassafe ake kama fara amma wanda sun ji kuskure suka ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri ba gaskiya ba ne allahu bariki kuriya a ji hadisu hakim bin mun karanta da qur'ana hadisi wanda ke hasan Allah ka zai yi wa al'umma ta albarka cikin jijjifi da suke da samako yace falzimtul bakura sai na lalazimcin sammako fa buri kalifi tijarar sai aka samun albarka cikin kasuwanci da hakim ibn shizam sahabin muhadar to yake cewa ana cewa a irin wannan lokaci ne ta hijo riyahu nasr iskoki na nasara suke tasowa wa yad'u almu'minun da jiyushihim a irin wannan lokaci ne mu'mine za su yi addu'a ko suke addu'a biyu salatihim a cikin sallolinsu سكين الدعاء لجيوش da دين سكينة وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر وأنا كنا يتي قتادة بيرسك النعمان بن مقرن با دماء النعمان بن مقرن يارس خليفة عمر وأنا كنا قال الحسن بن علي الخلال قال قال لسان عفان بن مسلم وقال آه، الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال ابو عمران الجوني عن علق ابن عبد الله المزني عن معقيل ابن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان هيك تواجيك عمر بن الخطاب يا أيك النعمان بن مقرن إذوا هرمزان ولكافرين إذا أكري ونشميد وأنبتع فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن shahidu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na halacci yaƙi tare da annabi sallam yadda yake fakala idza lam yuqatil awwalan nahar idan har bai yaki a farkon yini ba in tazar sai ya jira hatta tazura shams har sai rana ta yi zawali wata hubba a riyahu iskokin nan na nasara sun taso wa yanzila nasr nasara ta sauka ashe nasara tana sauka irin wa'annan lokuta an gane ko nasara tana sauka wannan sanadin ausar min zalik ya fi wancan inganci هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر أخو بكر بن عبد الله المزني حديث صحيح باب ما جاء في a cikin akan haramcin canfi canfi an gane zajiru tsayir sakin tsuntsu da ɗora iko na Allah akan tsuntsun wancan tsuntsun in ka ya fito wancan mujiyar tun daga fito ga mujiya ko koma in ka ga balbela ka fito wannan kaza wannan kaza da sauransu وتجعلوا رزقكم انكم تكذبون كنا ترى دي ارزقكم ga wasu abubuwa ba ga Allah ba Allah ce ƙarya kuke ni kadai ne nake bada nasara wan nasr illa min indillah قال الإسلام محمد بن بشار قال قال حسن عبد الرحمن بن مهدي قال قال حسن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك canfi fa yana daga cikin shirka canfi ai an ce in kai kaza kaza ai an ce kaza ai an ce in kaza kaza za ta washe ka ai an ce kaza ba za ta washe ka ba ai an ce in kana ladanci kai da arziki sai dai ka ji ai an ce in dai kana kaza ai an ce ma kullun a haka an ce mutum ya tafi da addinin sa a shirme wani kila وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل wannan مدرج idraji ne daga abdullahi da mas'ud magana abdullahi da mas'ud ne babu wani daga cikin mu an gane kowa mamin na babu wani abu da yake tare da mu na ciwo ko na damuwa illallah ko walakin na face sai Allah ya zamo yuzhibuhu yana tafiyar da wannan ciwo ko illa bi tawakkul da dogara da shi da dogara da shi in har da Allah ka dogara ko da wani abu aka canfa sai same ka Allah zai tafiye da shi ba ruwanka da wani cewa an ce ko sun ce kawai kai Allah da manzo suka yi tafi ko ba wai faɗa mutane ce sai same ka ba ai wani dole ka shiga cikin matsala ba dai ka jina ta ladanci ba in ban da ma sharri da muna nawa Allah su to yanzu mutum ya zo ya ta kwalla wa Allah kira yana ta kiran Allah wata ala kuma Allah wulakanta shi to me aka dauki Allah ke ka san yana daga cikin wato muna nawa Allah zato ka dinga ɗaukar mutanen Allah Allah ya basu ne a wulakanci ai duk mutumin da ya kama hanya Allah shi sa limanci da ni da ce ni da shi fafo? karatun nan ni na fuskanci ga mutum yana taraki yana ta karatu tsananin bala'in talauci ne da ba tagugun yunwa ya kama shi waye waye shi sa zaka duk masu karatun nan daga waye kaza sai mai kaza da mai kaza sai kaza ba filadancin nan duk wallahi zaka ji irin wayannan kalmomi to kai yanzu inda ba dan an samu waɗanda suka yi hakuri da irin duniyar ka kai da kake ta so ba waye zai maka sallah na san kai dai ba zai yi da ofis ɗinka za a ce da wakai ladanci ko limanci ba kana ce kana ba fitukarka a ce zo kai ka zo kai za ka je ka kwankwanci hadisi kai ta yi sai ka zo ka karanta mutane ya inganta ko bai inganta ba da lissafin dalar za ka ji ko kuma da lissafin ya inganta ko bai inganta ba ai ba zai yi ba ai Allah da hikimarsa sai soyan tuwo da wasu mutane su wannan aiki za su kai shi ne kuma waliyu eh wa ta wallah shi. Allah ce ni nake daukan nauyin salihan bayina ni ne nake daukan nauyin su ni na sa musu albashi ni nake rike da su wa huwa yata wallah salishi kaji kalmar ta wannan kalmar da dadi take la ilaha illallah in ka ga ka wulaƙanta kana hanya Allah anya kuce hanya Allah kake zalika bi anna Allah mawla allazina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum ni'mal mawla wa ni'mal nasir shikenan sai ga an koma da suna ce to anya akar maka kan ba shi da wata boyayya har to anya ba wasu jama'a ne daga kaza to anya to ai ka san alamu suna sai ai tada da sai a tada safa da safa ai ta kaza kaza a ta kaza kaza abin shi to lallai ne a dan labin an yayi nan yi da shi lallai sai an gano wayya haka domin zai yi ya a ce mutum ha kawai yake ta wannan babatu ba tare da an samu su kaza kaza domin ba ya ta babatu yana balo koko a gari kai daga jin wannan kasan a kyau na zace zace <laughs> eh. Eh. lamari ne na Allah قال سليمان سليمان يكيش ابن سرد كنا هذا عندي قول عبد الله بن مسعود كذا وما منه ونكنا قال الإسلام محمد بن بشار قال قال لسان ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب وأحب الفأل قال يا رسول الله من الفأل قالت الكلمة الطيبة أنا صلى لا عدوى وأنا ما يجيبها ولا تشيو العدوى shine ciwo da kansa ya taba wani ya sa maka ciwo da ajwa wani ciwo baya iya harbin wani wani baya iya harbin wani da ciwo duk zaka fassara da haka wani ciwo a karan kansa baya iya yada kansa wani ma'abocin ciwo baya iya dandana wa mutane ciwo an gane ko wani kina wa ma hum bi dharina bihi min ahadin illa bi idnillah la adwa wani baya iya jifan wani da ciwo la adwa wani ciwo shi a karan kansa a matsayinsa na shi ciwo baya iya yada kansa wala tsiyarata babu canfi a addinin musulunci wa ushibul fa'al amma ina son fata na gari ina son fata na gari ina so a radawa abu suna mai kyau eh ina so in ji an sa sunan nan mai dadi rashid najih ina son wannan a ce shiryayye a ce muhammad ahmad an zo shago in ga an sa da suna ranka zai ne shi ne ma'ana wushibul fata na gari kenan ko shago kai na gaya muku dan allah ka kasa suna ba mai kyau ba wallahi ka sa suna mai kyau da izinin allah sai ya bi ka idan ka sa suna mara kyau zai iya wasarka zai washe ka kuma ba ko tarihi ka duba duk garuruwan da suka bitilcewa annabawa suka yi musu tawaye masu munan suna ne usayya asatillahi azza wajal usayya kada ma usayya mai sabo aka ce mata kuma suna ne bai so da bata shiga musulunci bane a da bancin sunanta ne zaka bata bata shiga musulunci ba gifara laha الإيمان يماني ولو كان الإيمان رجلا لكان رجلا يمانيا أنقالكم so wannan shi ne so za ka kenan ka sa suna na gari ko mata ce ka zaɓo suna sunan ya ka sa mai kyau don Allah kada turanci ya ɗauke ka ka dinga sau ‘ya'yanka sunayen ‘ya'yan wasu abubuwan da ba ma san su ba wai turanci ne wai an waye ka ji yana gaya wa ɗan wani irin suna ya rasa ma mai zai abin nan ko ka ji wani suna da larabci ne saboda akwai kasan shi larabci akwai alama an sha shayi himar ɗin nan su an gane ko mutum ya ɗauka cewa eh ai wannan sunan yayi ma'ana kwarai da gaske ka ji wani suna mai daɗi himar eh eh Allah kiyaye Allah kiyaye qalu suka ce ya rasulullahi annabi Allah wal fa'al menene fata na gari ba da ce al kalimatu tayyiba kalma da dada wa yu'jibu tu'jibuni da dada kalma tana burge ni hada hadithun hasan sahih ko bisa kai a sa mai suna mai kyau ko riga ya kamata zama mai suna mai kyau ko mota kai ka sa mata suna mai kyau ko mai kai suna mai kyau ƴaƴanka suna mai kyau komai naka mai kyau da nan Allah wannan abin zai bi ka kai mutum ko rashin lafiya yi magabatan su ne masa magani da wannan in ya fiye ga mutum ya fiye laulayi da rashin lafiya ana canja mai suna ya eh, yi kwarai da gaske in ka sawa ɗanka fadam kaga za a yi ta karo ne ya yi da wata alfadama alfadama wato shi ne arzikin kina arzikin da za a yi ta yi saddam mai yawan karo da jama'a ha dole a yaki a lokacin ka ha dole a yaki ha ta yaka yake bada ya ce abi ka a ai da zaman lafiya fafau yawa ta tuku ai ba za a yi zaman lafiya da shi ba sau da su mutanen mutum da sun ce wancan balarabe ne shi kenan tun da balarabe ne kawai a shi kenan ta na gaya ma mun fa kai koli fa da ma ga mutum fa ya tafi aikin hajji ko umara shi ko zai tabin bayan wani na balarabe duk inda ya ga balarabe ya ce yayi duk abin da ji balarabe ya ce wai ai kai balaraba ko su daga nan annabawa suke kawai ko mai kyau dai ko ba mai kyau ba dai ko manufa mai ce mai kyau abin da ya faɗa ya inganta ko bai inganta ba shi ko zai bi shi sai ya abin nan kwarai قال سيدنا محمد بن رافع قال قال حسن أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رنا هنا برجش إذا خرج لحاجته إذا يتفزوها وتبقاتها تفع معنى يجون قري أن يسمع ينا سويد أن شيء يا راشد ينا سويد أن بدون نسونا أن شيء راشد قوت يا نجيش يا كيمي تن نصرة راشد شريعي يا مي تن نصرة أنا سيرا وانا annabi sallallahu baya so ya ji an sa sunan banza wallahi da ka sa sunan banza annabi sallallahu baya baya kuma shiru sai magana inda yaji suna yasa da za ta ce musmu ya sunan ki kaza ta ce to to daga yau baki an ci kaza ya sunan ka kaza kaza ta ce an ta kaza haka duk wanda ya ji sunan sai ya canza ban suna ga shi eh, hasan kakan sa ibn musayyib ibn hasan hasan din to sahabi ne an sai masu yace ismi hasan sai ce bal anta sahabi in ce adamin Allah abin mun sunan kaka sunan da babana ya samu hazan ya ce abin maka sai ce an maka hazan ya ce sa'id bin sai ce wallahi ma zalika hazunatu fina har yanzu wannan bakin cikin bai bar dangin mu ba sai da bakin cikin nan yawa shi mu kuwa umar yake ce musu ya suna ya ce ashhab ibn jama'a bakin wuta dan garo shi ta ce haƙa bi ahli kai la ta'kulakum kuma na tafi gida kan wuta ta kone ku gaba tun tunda kunkuna kunna kan ku bufi ba yana zuwa gidan kuma karama ta umar wuta ta tashi a gidan ta abin da ku sa ka ka ce shihab ibn jamra ko ashab ibn jamra dan me ai mun fata ne ai mummunan fata ne na gama mutum ko rashin lafiya fiye kana da yana daga cikin hanyoyin da ake bi ana canjawa yaran suna wani da yana hanyoyi ne masu kyau da ake iya bi a canja mutum suna ko sunan da kasa sa masa rigima da ita yi eh kwarai da gaske akwai sunan garin da an ka zauna da za ka ci samun matsala ba fa canfi ba ne wannan ba canfi ba ne in suna ne mai kyau tun da alif salam ya faɗi mai canfi kuma ya ce wa yi rujubin faal ko ba haka ba sun cike da suka kiyaye ba ma ja a fi wasu yati sallallahu alaihi wasallam bil qital babi da ya zo a kan wasiyar manzan sallam a kan yaƙi ko ga mayaƙa an za su tafi ƙwada sa muhammad bin basharin ƙwada ƙwada sa abdurrahman bin mahdi an sufiyani an alƙamata ibn marsalin عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال آه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على idan zai aiki ko idan ya aika wani. wato komanda kan wata rindina ausahu sai masa wasiya fi khassati a akan kansa shi shi shugaban kan kansa bi taqwallah yaji tsoron Allah wa man musulmi min almuslimin khayra kuma yayi aikata alkhairi jagoranci na alkhairi ga waɗanda suke tare da shi na musulmi muqala ce sai ce ugusu bismillah an za ku yi da sunan Allah ku ce bismillah wa fi sabilillah kuma kan ku manta a tafikin Allah ba za ku yaki ba fadan kabilanci ba ba fadan launin fata ba ba fadan bangaranci ba ba fadan kudu da arewa ba ba fadan kaza ba fadan kaza ba fadan kaza ba to kaga annabi sallallahu duk baraka ya kulle kai ma a karan kan kanka farin da kanka zama kai ne sabbin kunna fadan kabilanci ko fadan bangaranci ko fadan yare ko faɗan kaza ko faɗan kaza kan ka zama sababi qatilu ku yaki man kafar billah wanda zai kafirce wa Allah wala ta gullo kar ku sata kar ku saci dukiyar ganima kafin araba albulu shine as-sarifatu min al-maghnam qabla al-qisma wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah bi da wani annabi ya sata ba duk wanda ya sata zai sa zuwa to zai sata zai zo da abin da ya sata ranar kiyama wala taqdiru kada ku kare alƙawari idan kun yi a ƙarshe kun haɗu kun yi wani wata yarjejeniya da su kar ku kare wannan alƙawari ku wala tumassilu kada ku yi gunduwa gunduwa da gawa a tamsil kin ko al-musla kada ku yi gunduwa gunduwa da gawa mutum ba a yi ka ja da ka cire kunne daban kafa daban kaza daban haramun ne na'am wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro kar ku kashe yara ba a kashe yara fa idza laqita aduwaka idan ka gamu da makiyanka min mushrikin cikin mushrikai yadda za a kafin yaki fad'uhum ka fara kira su ila shida salat khisalin zuwa ɗaya daga cikin wayannan ɗabi'u ko tadodi guda uku aw khilalin khisal ko wato khilal shirka rawi da ɗaya ne ma'anar sa ɗaya ayyatuha ajabuka duk wanda suka amsa maka akai faqbal minhum ka karba daga gare su ku anhum ka kame gabarin yakal su abu ku za ka musu in suka ɗauki ɗaya ka kame gabarin yakin wad'uhum ila al-islam na farko dai ka ce musu su shiga musulunci ka ku so ku shiga musulunci wa tahawulu min darihim su taho su kauce daga wannan gidaje da su ila dal muhajirin zo su haɗu a gidan muhajirin inda za su samu dama su gabatar da abubuwan su na addinin su wa akhbirhum kuma ka ba su labari cewa annahum in fa'alu zalika in sun aikata haka fa inna lahum malil muhajirin abinda duk za a ba wa al muhajirin na alkhairi su ma za a ba su wa alaihim su ma ya shafe su ma alal muhajirin da abinda ya shafa al muhajirun na sharri ma'ana da za a taɓa wani su ma za su tashi kare shi kaga wannan abu na farko kenan su musulunta wa in abu in sun ki sun an yi tahawwalu sun ce su ba za su kauce ba za su karkato daga wancan gari ba suna can fa ka ba su labari cewa annahum yakunu za su samu ka da musulmi kamar kauyawa na musulmi yajri alaihim ma yajri al a'rab abinda duk yake kan kauyawa yana kansu zai lahum fil ganimaci wal fai'u shay'un ba za a ba su komai a ganima da fai'u ba an ce al ganima dukiyar da aka same ta bayan an yaki al fai'u ganimar da aka samu kafin a yaki ko wato ba a yaki ba in sun zauna a can to ba za a ba su komai na ganima ba eh an jira su musulmi ne suna can a zauna a su illa an yujahidu duk sun daga an dauka an ba sai dan sun zo sun yi jihadi tare da yan uwansu musulmi fa in abu in sun ki fasta'in billah alaihi muqatilu ka nemi wato taimakon Allah wato akan su ka yaki su kawai wa idza hasarta hisnan duk sanda kai ƙawanya ga wasu ma'abuta gari fa'aradu ka sai suka nema da wajenka an ta ja'ala lahum zimmatallah wa zimmata na nabiyyi ka sanya musu alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa ma'ana muna so a tsaye da wannan yaki amma wani alƙawari Allah yake nema da mu mu ma gana mu to ba a yin haka sai dai a'a alƙawarin ka da su ni mu yarjejeniya da ku na fita an gani hikima haka don wannan ya zarce har zuwa tashin alkiyama a wancan lokaci ai wahayi yana sauka ko ba ka ba yanzu wahayi baya sauka eh fala taj'al lahum zimata Allah wala zimata nabiyyi kaka sanya musu alƙawarin Allah ko alƙawarin manzon sa waj'al lahum sanya musu zimmataka naka alƙawarin kai wa zimama ashabika da alƙawarra na wato abokanka musulmai sabai da suke tare da kai li'annakum domin ku domin ku in tukfiru zimmatakum wato ku rusa alkawarin ku wa zima ma ashabikum alkawarin abokan ku khairun shi fiye muku alkhairi an tukfiru zimmatallah wa zimmata rasuli da ku karya alkawarin Allah da manzansa wa idha hasarta ala hisnin duk sanda kai kawanya ga wasu ma abuta wani gari fa araduka sai ka suka so da gari ka an tuzilahum ka ajiye su a hukumin akan hukuncin Allah fala tuziruhum kar ka ajiye su akan hukuncin Allah walakin sai da cewa anzirhum ala hukumik ka ajiye su akan hukuncin ka kai fa domin kai cewa la tajri baka sani ba cewa tusibu hukm Allah fihim ka dace da abin da suka faɗa ko ka dace da hukuncin Allah a tsakanin su amla ko kuwa a wani awa haza kuma kamancin wannan وفي الباب عن نعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح saura guda nan to قال سمع محمد بن بشار قال قال أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرسل نحوه بمعناه وذلك فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية wannan shine na ukun da bai faɗa ba an gane ku a wacce ruwayar idan sun ki wayancan da abubuwa sai karɓi jizya a hannunsu jizya haƙƙi ne da za su dinga biya na kula da su da ake su zauna a ƙasar da ta zama ƙasar musulunci shine ma'anar jizya fa'in abau idan sun ki fasta'in billah alaihim ka nemi wato taimakon Allah kan suka هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان ورواه غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية قال سائل حسن بن علي الخلال قال قال حسن عفان قال قال حسن حماد بن سلمة قال قال حسن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجير النبي صلى الله عليه وسلم بايا كيهاري من قال يجير igara ko a gara igara igarata an gane ko a gara giri igara al'igara shi ne kai farmaki amma ce gara yugiru gairatan al'gaira kishi gara yu giru al'igara shi kuma kai farmaki kukule da kyau an gane gara wato ya giru gaira al'gaira kishi irin na mata an gane kuma a gara yugiru igara shi ne mai kuma wato kai farmaki annabi sallam baya kai farmaki illa inda salatul fajr sai lokacin sallah alfajr bayan an yi sallah fa yin sami azanin idan ya ji kiran sallah a gari amsaka sai kame ka barin yaki ka ji ko mun karanta wannan lokacin a bukhari kiran sallah kadai na iya kubutar da mutanen gari ba a yake su ba na kai da zaka ce zaka yaƙi kowa kai uwa kan uwa da wabi ga masallaci a tsaye har da na juma'a da na idi a zuwa a kiran sallah wani ya yi daidai wani ya kuskure wani ya da ke wani ya kasa kasa amma duk da haka yaran jina na mutane su tsira wajen kawo kuma da sunubin wai kana faɗa ne faɗa musulunci kana faɗa faɗa musulunci Allah ke shi mu illa idan ba ka ba a gara sai ya kai musu farmaki din fasta ma'a za ta yomin a wani yini sai ya yi lamu ya sauraro ga wani gari da ya kai da ya je yaƙi a nabi sallam ya ji za a yi kiran sallah ko ba za a yi ba fasami a rajulan sai ji wani mutum yana cewa ya kula ce Allahu akbar Allahu akbar ya ji kiran sallah fa qala ce alal fitra yana kan addini ko albaladu alal fitra ko arraju alal fitra duk wannan yana kan addini fa qala ashhadu an la ilaha illallah da ya faɗa haka faƙari ce kharajta minan na to ladanan fa da ake ce musu gashi gashi idan fuskai wannan annabi sallallahu alaihi an kai kiran wannan sallar kai kuma ka amsa ya ce kharajta minan na ka fita daga wuta da ka kulla wannan kalmar shahada ɗin ka fita daga wuta ji a sallallahu yana faɗa ce kharajta minan na kuma ya juya tafi yakin da ba ya bake wannan ladan kaɗai ya yantar da mutanen gari yakin da ba ya bake to kaji ba yaki musulunci kina gashi ga yadda yake قال الزاء الحسن وقال لسا أبو الوليد قال قال لسا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله وهذا حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم to mu karanta biyu mu karanta tunda ba za mu wancan ba lokaci ya tafi bismillahir rahmanir rahim abwaab fadail jihad littafi dake magana akan fadalar jihadi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma a fi fadl jihad babu da zo a cikin fadalar jihadi qala da yi tayba qala qala hasan abu a an suhayl ibn abi salih an abi an abi hurayra qala abu hurayra ke cewa aka ce ya rasulullahi annabi Allah ma ya ya'dilu jihad wani aiki ne zai daidai da jihadi ta fuska fadala da lada qala ce innakum la tastati'unahu ko ba za ku iya yin wannan abun ba faraddu alaihi marratin sai suka sake maimaita masu biyu wani abu ne zai daidai da jihadi wani abu ne zai daidai jihadi a wata ko so kullu zalika a duk sanda suka gaya masa haka ya kuli shi kuma sai ce la tastati'unahu ku kuma ba za ku iya ba fa qala bi salisa ana uku sai ce masalul mujahid kai tsaya ba ku ji misalin wannan mai jihadi misalin duk wanda zai jihadi fi sabilillah kaji kalmar kenan kanka ce ba fi sabilin siyasa ba an gane ko ba fi sabilin eh, wato a ce ikhtilafin alsun ba ba saboda tafarkin kaza ko saboda siyasa ko saboda dabanci ko saboda ƙarya a'a fi sabilillah aka ce zai ce misalul qa'imis sa'im misalin wanda yake kiyamu layl ne da dare a saim mai azumi da rana alladhi la yafturu wanda baya kosawa min salati daga yin wannan sallah ko min salati daga wannan sallah da yake yi wala siyamin baya kusa daga wannan azumi hatta yarji'a al-mujahid fi sabilillah wannan mai jihadi haka da ake rubuta masa lada ladan kiyamul layl ladan azumi hatta yarji'a al-mujahid har sai ya dawo gida har sai ya dawo gida to wannan abin da suka ce abin da ya fi jihadi bai faɗi ba bai gaya musu ba wannan abin ba za ku iya ba amma dai jihadi ga fadalarsa da an umarci shi da ya faɗa da sai faɗa ainihin ƙarshen mai za a bayar da mai mai za ka fi mai jihadi mai ƙarshen mai zai bayar Ƙarshen ne bayar da rasa ko to akwai abin da kuma ya fi kyautar ran an gane ko akwai abin da ya fi kyautar ran ba ka da abin da ya fi ranka a wajen ka domin shi ne ƙurewa a dakanka to ka tsaya ko iya nan ko da ka ɗauki makami ba a yanzu an gane ko to ka san mu cewa a cikin shiri kake cewa shi da buwan din karatu mu dazu yaro ya sha kwaya ya bugu fa ga sunan a bakin kasuwa mutum wallahi da kire ke tafiya saboda yunwa duk ya sha ga an qatada an anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi sallam. manal sallam ya ya'ni ya allah azza wajalla allah yana cewa al mujahidu fi sabili mai jihadi wajen dauke barkin allah wa alayya daminun na ba shi lamuni huwa alayya dhaminun na bashi lamani in qadabtuhu idan na karɓi a can wajen jihadi a wurin sutul jannata zan gada masa da gidan aljanna wa yarja'tuhu idan na dawo da shi kuwa ba tare da an kashe shi wato raja'tu bi ajri zan dawo da shi da lada gwaggwaba au ganima wa ganima kenan da ganima kuma hada hadisin sahihun garibun min hadhihi wajh hadisi